wasu masu zanga-zangar goyon baya game da gwamnatin shugaban kasa muhammadu buhari akan cire tallafin man fetur ɗin tarayyar najeriya kenan a garin kaduna lokacin da suka yi tururuwa a manyan hanyoyin jihar kaduna domin nuna wa ƙungiyoyin kwadagon tarayyar nigeria cewa ba za su amince da duk wata zanga-zangar rashin goyon bayan gwamnatin tarayya ba Alhaji Garkuwa Ibrahim Babuga shine jagoran zugar waɗanda suka yi wannan zanga-zanga a garin Kaduna. Abun da ya samu ka fito muna hisan 'yan kungiyar kwadagon nan don Allah su fito su faɗa mana ina kuɗin muka zuwa. Mutanen da aka kashe mai Maiduguri me yasa ba su fito su kai zanga-zanga ba? Mutanen da aka kashe a Kano me yasa ba su yi zanga-zanga ba? Sannan mutanen mu na zangon Kataf da aka kashe me yasa ba su fito su kai zanga-zanga ba? To ina roƙon su in sun haihu su fito jifa ɗan ta kusa. ana yi saudiya za mu je ta a nan garin in allah ya tsawar da da kome wasu daga cikin al'ummar da suka bi wannan tawaga ta masu zanga-zanga ke cewa sunana harira ismail za su sha jifa da mu saboda mu wannan mu talakawa taimaka mana aka yi don barin talafin ma ba an fama na mana yake da komai ba da haka wanda mu an taimake mu mun gode mun gode mun goyi sunana idris hajara larai umar leader gmb grassroot mobilizers muna goyon baya ɗari bisa ɗari kungiyar kwadago za su bata lokacin su ne saboda mu aiki ba ne ƙungiyar kwadago gobe idan Allah ya kai mu sun fito mu ma a shirye muke da wadatattun duwatsun mu duk wanda ya fito wallahi ba za mu kyale shi ba saboda ba za mu yadda ba mutanen Najeriya jihar Kaduna sun fahimci cire tallafin mai da janar Buhari yayi shine daidai sunana Adamu ga saki yakin Buhari mu fito yau daga nan zuwa sati guda ko za mu mutu wallahi akan dattijan nan sai mu mutu saboda an mutu ma a banza ba dai wani mai dalili akan tsohon nan billahi la ilaha illa huwa kowa ta ba kowa da wallahi mu mutu akan shi kowaye da haka babu gudu ba ja da baya muna roƙon arziki yan kungiyar ko da inda ya halale su fita gobe za su ga abin da zamu musu wallahi alhaji abdullahi bayero shine mai taimakawa gwamna malam nasu in jihar kaduna akan harkokin kungiyoyi da masu ruwa da tsaki kuma shi ya yi wa wannan tawagar masu zanga-zanga jawabi a madadin gwamnan jihar Kaduna. Mai girma gwamna ya so a ce ya fito da kansa domin ya tare ku ya nuna cewa wannan sako da irin jajircewa da kuka yi da gudunmawar da kuka bada yana alfahari da ku kuma ya so a ce ya taho ne da kansa sai ya zanto ayyuka sun yi yawa da ya ce to don Allah a taho a zo a baku hakuri sakonku da kuka bada shi nan an karbe shi kuma in Allah ya yarda za a miƙa shi ga shugaban ƙasa kamar yadda kuka bukata kuma ya ce a gaya muku yana alfahari da ku yana kuma alfahari da irin abin da kuka yi na jajirce wanda kuka yi kuka fito duk da kasantuwar kuna da abubuwan yi masu yawa amma kuka sadaukar da wannan abu domin rayuwar talakawan Najeriya da kuma al'umman jihar Kaduna ke daya. a laraban nan ne dai wa'adin da kungiyar kwadago ta baiwa gwamnatin tarayyar Najeriya na lashe aman da ta yi game da karin farashin mai ke karewa da ce idan dai gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta fasa wannan kuduri ba to lallai za ta ga zubar gadon zanga-zanga a wannan kasa Isa Lawal Ikara, Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.